آمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba darasin da ya wuce baya mun tsaya karshen aya ta 30 cuk a cikin suratul a'raf fadin Allah ta'ala fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يوكم دام تاتكم آية تسلا تنبتا فإن الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم قال لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بنجي تعالى يا بني آدم يا كل آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كل كسر ترنكو أو ينكو ولا مسلاتي abinda ake nufi da zina a nan wato ba wai ado kaɗai ba su tira gwargwadon abin da zai suturce al'auran mutum shine ma wata auratakum abin da zai suturce al'auran ku lallai ne ku sanya wannan inda kulli masjidin a wurin kowane masallaci mana inda salati yayin da za ku aiwatar da sallah wa tawafi ko za ku aiwatar da tawafi wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta a gare ku ma ci ikum gwargwadon abin da kuka so wala tusrifu kada ku ce za ku yi israfi shine ƙetare iyaka bi tahrimil halali ta hanyar haramtawa kai abin da yake na halal ne aw bi ta'addi ila haram ko ta hanyar yin ta'addanci ku tsallake abin da yake halal ku je ku fada ma haram bil ifrat fi ta'ami aw bil ifrat ko kuma ta hanyar wuce gona da iri bil ifrat ta hanyar abin da wuce gona da iri Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kulu wasu da wa la yadda al'amari yake kawai ubangiji ta ala baya son ba su keta iyaka a cikin shi ne mala yake ai la yujazihim alal israf bil hasanati dan ubangiji da ala ta yin sakamako ba wato ba zai musu sakamako da kyakkyawan kyakkyawan sakamako ba in har sun zanto masu keta iyaka wato anan gurin kamar yayi tawilin kalmar mahabba kenan wanda mahabba kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala amma da yawa daga cikin waɗansu malamai sukan yi tawilin muhabba su ce ba a siffanta Allah da cewa yana so Allah ko ana siffanta shi da cewa yana so dan ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص saboda ka ubangiji na sufantuwa da su innahu la yuhibbul musrifin ubangiji ta'ala baya son waɗanda suke ketare iyakar ubangiji to wannan aya kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abdullahi dan abbas yace sanadiyan saukarta saboda da mutanen mutanen jahiliya sun kasance suna yin dawafi tsirara kamar da muka gabatar a darasin da ya wuce maza su yi dawafi tsirara haka kuma mata maza su yi da rana mata kuma da daddare wato suna ganin cewa kuskure ne ka zo ka yi tawafi da tufafin da ka saba Allah da su ya kamata a ce ka cire gaba wannan jahiliyyaci ke to sai Allah madaukakin sarki ce a ba haka bane ba ko zo zinatakum inda kulli masjid wajibi ne sanya sutura a wurin kowane masallaci ba sai na ɗakin ka kadai ba zina a nan gurin ya shafi kowace irin tufafi babu laifi kuma tufafin su zanto na ado daɗi akan kasancewar su suna sittace al'aura sai ya zanto gwargwadon abin da zai sitarci al'aura wannan tilas ne wajibi ne a cikin sallah gwargwadon abin da bayan kasancewarsa zai sitarci al'aura kuma ya zanto na ado mai kyau wanda zai zanto mutum a ganshi ya bada sha'awa to kuma wannan mustahabbi ne ga wanda yake da halin yin haka an fahimta ko akwai dalilai na shari'a da suke nuna haka shine al-imam ibn kasir a cikin littafin sa yake cewa wa li hadhihi al-ayati wa ma warada fi ma'anaha min as-sunnah yace domin wannan aya da irin abin da ya zo cikin ma'anarta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yustahabbu yakan zama mustahabbi at-tajammulu inda salati a ci ado lokacin da za a gabatar da sallah mutum ya zanto yayi ado wala siyama yawmal juma'a yace musamman kuma a ranar juma'a wa yawmal idi da kuma ranar idi sannan yace wa sannan mustahabbi ne sanya turare lokacin da zaka je masallaci ko sallan jam'i ko juma'a ko idi biyu din yace li annahu min az-zinati dan shi turare yana cikin ado wasiwaku haka mustahabbi ne yan aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba dan kar in matsantawa al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki a wurin kowace sallah dan ya kasance yawun da ke fita daga cikin bakinka baya da wari bakinka baya dauke da wari an gane ko yace li'annahu min tamami zalika duk wannan yana cikin abinda yake ciko ne na ado wa min asbalil libasi al-imam ibn kasir yace yana daga cikin mafi mafifitun tufafi al-bayat shine fari kama qala al-imam ahmad حدثنا علي بن آسم قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خيسم عن سعيد عن سعيد بن جبير وصححه عن ابن عباس مرفوعا قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisi zuwa ga annabi sallallahu da aminci tabbata gare shi annabi ya ce albisu min siyabikum albayada cikin tufafin ku ku rinka yawan yin tufafi wanda suke farare fa innaha min khairi siyabikum dan suna cikin mafificin kaya wa kaffinu fiha mutakum kuma ku yi wa mamatan ku likkafa ne dai da farin tufafi wa inna min khairi akhalikum al-ismada yana daga cikin mafi alherin kwalli da za ku rinka amfani da shi kwallin da larabawa ke kiransa al-ismat nau'i ne daga cikin nau'ikan kwalli wanda dukkan mutumin da yake dan koli ko mai mu'amala da kwalli ya san al-ismat an gane ko fa innahu yajlu al-basra yace wannan yana wanke ido ya rika fitar da dattin ido ko yanan ido ya to kana gani tangararan wa yumbitu sha'ra sannan kuma yana haifarwa da mutum fitowan gashi a inda gashi baya fitowa in kana da sanko ko da sauransu ibn kasir yace wa hadha hadithun jayyidul isnadi wa rijaluhu sahihun ala shart muslim tabbas hadisi ne sahihi ko shaykh nasiruddin albani ya inganta shi cikin sahihul jami a takaice ana bukatan yin ado idan mutum zai je masallaci ana bukatan mutum ado kuma ba lallai sai sababbin kaya ba ko kaya ba sababbi bane ba idan aka tsaftace su to wannan shine babban abin da ake so ba a san mummuni ya kasance yana cikin datti dukun dukun dan kasancewa ta talaka ai ko tufafi ɗaya da kai zaka iya wanke su Allah kalli ba ga da ta a jikinka ba kuma ko ba ka da abin da zaka sai man da zaka goge hakori ga aswaki nan sai ka karya a kyauta akan titi ka karya ka rinka goge hakoranka dan kanka zo masallaci ko bakin ka na wari da sauransu dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramtawa mutumin da yake albasa ko tafarnuwa cewa kar ya halarci masallatan mu li'anna al-mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam saboda mala'iku za su cutu da warin bakinka sakamakon cin albasa ko cin tafarnuwa sai malamai suka ce waɗannan su ne galibin abin da mutane ke amfani da su lokacin annabi shi yasa nassi ya zo a kansu baya kore kuma haramta wa mutum yin amfani da duk abin da zai gadar masa da warin baki matuƙar abu zai gadar maka da warin baki to ka tabbatar ka dirje bakin ka dirje hakorin ka gyara su kafin ka zo masallaci dan ka kai sallama dama a rinka jin wari kai sallama hagu a rinka jin wari وزو زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين مالك وكانت الأرض في الجاهلية larabawa sun kasance a lokacin jahiliya ya na bil ora. suna yin tawafi ga dakin Allah a tsirara wa yuharrimuna ala an anfusihim fi ayyamil hajji? Allah wad dasama a kwanakin aikin hajji kuma suna haramtawa kansu cin nama suna haramtawa kansu romo fa ankara Allahu alaihim zalika sai Allah ya musu inkarin haka Wakala qala yace ne قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل كتب سوء إنكارا عليهم كان لمسو إنكار أبين سكي كي ka ce da su man harrama zinatallah wane ne ya haramta wannan kayan kawa na ubangiji allati akhraj li ibadihi wanda ubangiji ta'ala ya hore su ya fitar da su li ibadihi domin bayinsa min al-libasi wane ne ya haramta wani dangi na tufafi wa tayyibati ko ababan da suke a tayyibat sune al-mustalazzat dangin abinci ko abin sha waɗanda suke dadada min rizqi daga cikin arzikin ubangiji wane ne ya haramta su ma'ana abinda kuke haramtawa kanku na cin nama ko shan romo a lokacin kwanakin aikin haji babu wanda ya haramta su sai ku ne kawai kuka haramta a kawunan amma Allah bai haramta muku haka kuma abin da kuke haramtawa kanku na bahira da sa'iba da wasila da wani dangin kayan amfanin gona duk babu wanda ya haramta su ku ne kadai kuka haramta kanku amma ba Allah ne ya haramta su an gane ku shine ma'ana man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq ai ba Allah ba shine haramta wannan ba ku ne kuka haramta ka wannan ku wannan kul kace da su hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya waɗannan al'amura da aka ambata a baya tabbatattu ne ga waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya bil istihqaqi sun dace su amfana da dangin kayan abinci ko abin sha dadada wa in sharakahum fiha ghayruhum duk da cewa waɗansu daga cikin waɗanda ba mummunai ba sun yi tarayya da mummunai wajen amfana da kayayyakin jin daɗin rayuwa na duniya an gane ko fil hayatid dunya amma khalisatun ke bantattu ne bihim ga su mummune a gobe kiyama yawmul kiyama a gobe kiyama to wannan khalisatun dun a wata qira'a ke. a wata qira'a bin nasbi khalisatan wa qira'a bil raf'i ala taqdir hiya khalisa idan an ce khalisatun sai zanto khabarun lil mubtada muqaddar taqdiruhu hiya hiya khalisatun yawmul kiyama. wannan dangin kayan jin dadi da morewa ke ne su ga mummune a ranar tashin kiyama an gane ku idan an ce khalisatan yawmul qiyama wato halin kasancewar su ababan kebewa ga mamane a ranar tashin kiyama dukkan su dai ma'ana tana komawa daya kadhalika nufassilu al-ayat ubangiji yake kamar haka ne muke rarrabe ayoyi nubayyinuha misal zalika tafsil muna bayyana su daki daki kamar yadda muka bayyana su yanzu li qaumin ya'lamun ga waɗanda suke masu sani ayyata tadabbaruna ga waɗanda suke kulawa da ayoyin alqur'ani su dauki izina fa innahumul muntafi'una biha dan su ne suke amfanuwa da umarni ko hani na cikin alqur'ani sallatin قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل كتب سوء إنما حرم ربي الفواحش فلدي كتب abinda ubangiji ya haramta sune alfawahish dukkan wani abin da zai iya shiga karkashin alfasha shine malai ce alkaba'ira wato manyan laifuka kenan kazzina dangane da fasaran alfawahi malamai sun yi safani waɗansu suna kayyade fahisha ya zanto laifin zina ne kadai fahisha dan Allah ce wala taqrabuz zina innahu kana fahijatan wa sa'a sabila wadansu su ce a'a al'amura guda uku ne ke ansa sunan alfahisha da nassin alqur'ani zanuna ciki kamar yadda mun koro aya abu na biyu shine mutum ya kusanci matar mahaifinsa ko shi zai aure matar mahaifinsa yadda laraba suke lokacin jahiliya dan Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqata wa sa'a sabila abu na uku shine luwadi wato mutum ya nemi namiji dan uwansa dan an yi inkarin haka a atatuna al-fahishata wa antum tubsirun wato mutanen annabi lutu kenan da Allah ke musu inkarin dan me za su zakiya al-fasha alhali sun sani abinda ake nufi da alfasha a wannan aya kaga yana nufin wato luwadi da haka sai dan su malamai suka ce alfawahi sune dangin laifukan nan guda uku waɗansu kuma suka ce zina kaɗai waɗansu malaman kuma suna gamewa su ce dukkan abin da yake akwai haddi a kansa ko akwai barazana da gidan wuta ga mutumin da ya aikata shi duk yana shiga cikin ma'anar alfasha. an fahimta ku shi yasa sai malam ya fassara shi da alkaba'ir manya manyan laifuka kace da su ubangiji na ya haramta alfasha ma zahara min hawa ma batan abin da ya bayyana na alfasha da abin da ya boyo ai jaharuha wa sirruha abin da yake na zahiri da wanda yake na boye wal isma haka ubangiji na ya haramta al isma al ism shine wato laifi na zunubi waɗansu kuma suna fassara al da cewa ita ce giya dan wani na cewa shariftul ism hatta balla akli kazaka al-ismu tazhabu bil uquli kaga al-ismu anan gurin giya kenan ya ce tariftul isma hatta dalla akli wato wai ya sha barasa har hankalinsa ya gushe kazaka al-ismu tazhabu bil uquli to kaga al-ism kenan yana nufin giya wadansu kuma suka ce al-ism shine wato ainihin dukkan wani nau'i na sabawa ubangiji Allah ya haramta sabo wal baghya haka ubangiji ta'ala ya haramta al baghya shine ta'addanci ala nasi ga mutane to kaga anan gurin al-ism shine dukkan laifin da baka ketare iyakar wani ba kai ne kawai ka saba wa Allah wajen aikata shi kamar mutumin da ya sha giya bai ketare iyakar kowa ba giyar kawai da ya sha wannan ya zama alkisun kenan amma mutumin da ya sata kaga ya zama albaghi kenan dan ya zama to hunaka ta'addin ala huquqin nas akwai ta'addanci ga haƙƙin wani haka mutumin da ya kisan kai ya zama albaghi kenan haka wanda ya fashi da makami kaga nau'i ne na albaghi shi ma duk abin da ya shafi ƙetare iyakar wani to ya zama albagayi laifin da kuma ya shafi kai kanka ne kadai abin ya shafa baka ketare iyakar wani mutum shine alhism to kaga duka dai ubangiji ya haramta waɗannan al'amura shine wal baghy bi ghairi al wato zalunci ba tare da gaskiya ba huwa zulmu shine zalunci ma'ana kai ta'addanci ga wani ba tare da haƙƙin yin hakan ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ubangiji ta'ala ya haramta muku ku ce za ku taranya wani abu da shi ku sa masa kishiya cikin abin da Allah bai saukar da dalili akan hakan ba dukkan abin da yake shirka ne ko Allah bai saukar da dalili na na halaccin wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun haka ubangiji ta'ala ya haramta muku jingina Allah irin abin da muku sani kaga ababan da aka haramta a cikin wannan aya guda biyar ne farko al-fawahish ma zahara minha wa ma batan na biyu al-ithm na uku al-baghy bi ghayri na hudu wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan na biyar wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun shine shamsu shine al-imam ibn al-qayyim yake cewa an jeranta su ne karami ta fuskar laifi sannan mai bi masa sannan mai wanda yake sama da shi sannan wanda yake sama da shi sannan na karshen sojan girma alfawahish su ne ake ganin kanana idan an kwatanta su da Al'izm shi shine mai dama dama idan aka za a kwatanta shi albagai bi gairil haqq albagai bi gairil haqq kuma shine yafi dama dama idan an kwatanta shi da shirka to shi kuma shirku ana ganin yana da sauki idan an kwatanta shi da alqawlu ala allahi bila ilmi ka dingina ma Allah magana wanda baka da ilimi akan sa ka ce Allah ya ce bayan bai ce ba ka haramta ka halaka ba tar dan yanzu nan gurin kana ajiye kanka a matsayin wani Allah ke dan mai shirka ya yarda da Allah ya yarda da abin da kewa shirka ya daidaita wancan abin da Allah haƙƙin Allah ya raba ya baiwa wani kashi hamsin ya baiwa Allah kashi hamsin amma wanda ya zo ki alƙawar Allah bila ilmin ya kwace abin daga hannun ubangiji ne gaba kawai shine ke bayar da halacci bayar da haramci gurgudan yadda yake ya shigar ko ya fitar cikin musulunci gurgudan yadda ce gurgudan yadda zuciyarsa ta nuna masa ya dace kawai sai alqawlu ala allahi bila ilmin shi yasa duk abin da zaka faɗa cikin musulunci ya kamata ya zama wajibi tilas ne gare ka sai in kana da hujja kwara a kai duk abin da zaka faɗa sai in kana da hujja kwara a kai ko mustahabbantarwa kai ba tare da hujja cikin alqur'ani ko hadisi ba za kama ka da laifi gobe kiyama ko karhanci ka faɗa ba tare da hujja ba domin da karhanci da mustahabbanci da haramci da halacci dukkan waɗannan al'amura gaba ɗayan su hukunce hukunce ne na shari'a su ko hukunce hukunce na shari'a ba wanda yake da cewa a kai sai Allah sai manzansa sallallahu alaihi wasallam wani mutum bai isa ya haramta ba ko ya halatta da abinda Allah ya ce abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam da haka alqawlu ala Allah bila ilmin shine yin magana ta addini ba tare da hujja ba yana daga cikin alqawlu ala Allah bila ilmin jingina ma Allah wani suna ko ka jingina masa wata sifa wanda ba ta cikin qur'ani ba ta cikin hadisi inganta ka kawo Allah wani suna ka kurka shi cikin sunayen Allah ka kawo wata sifa ka kurka cikin sifofin Allah a tambaye ka ina dalilin ka kan cewa Allah ya rada wa kansa wannan sunan babu ayat da za ta taimake ka ina dalilin Allah ya jingina ma kansa wannan sifar babu aya ko hadisin da zai taimake ka ya zama alƙawarin Allah bila ilmi yanzu anan duk wanda ya tambaye ka daga cikin sunayen Allah ka san da me da me sai ka ce akwai ar-rahmanu akwai ar-rahim ba tana da ayoyi barkatai a cikin Qur'ani akwai al-maliku akwai al-quddus akwai as-salam akwai al-mu'min akwai al-muhaymin akwai al-aziz akwai al-jabbar akwai al-mutakabbir akwai al-aziz akwai al-hakim akwai al-khaliq akwai al-musawwir akwai al-khallaq akwai al-muta'al duk ba kana da ayoyi ba هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هذا الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم ان الله سميع بصير المتعال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال الخلاق الخلاق العليم duk waɗannan kana da hujjoji kana da ayoyin da zaka kawo yana daga cikin sunan Allah at-tayyib da annabi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kaga kana da hujja da zaka kawo a nan gurin ta cikin Qur'ani ko ta hadisi amma sai to al-wujudu fa da al-qidamu da al-baqa'u dan girman Allah kawo ayat da za ta goyi bayan ta akan wannan ko hadisi ko ba'iki ne da zai goyi bayan ta akan wannan al-wujudu kaga masdar ne ba مصدر ني با ismul الفاعل با اسم المفعول با gashi مصدر mazdar ne ba sifa mushabbaha ba mazdar ne al-qidamu mazdar ne al-baqa'u dukkanin waɗannan to ina hujjar ka bisa ga wannan karkashin mazdar din ne fa za ka tsagi suna idan al-wujudu mazdar ne sai ka ce al-wajib ba shine ismul maf'ul ba ismul fa'il ba al-mawjud kuma shine ismul maf'ul to ina za ka samu wannan cikin qur'ani ko hadisi al-qidamu ko ka ce alqadim ko a ce alqadim albaqa'u karkashin zaka samu albafi to ina sunan albafi yake cikin qur'ani ko hadisi ne zaka to ya zama me kenan alqawlu allahi bil ilmi kenan duk abin da zamu jingila wa Allah na suna ko sifa sai in muna da hujja cikin qur'ani ko hadisi babin tauhidi babu ijtihadi a cikin sa gaba ɗayan tauhidi daga farkon sa har karshen sa ba a dauka ijtihadi ba za ka yi kiyasi ba sanin ka da harshen larabci da sarrafa kalmomi ta yadda ka san kalma wadda take ta tasarruf ko na ta tasarruf ko jamida wadda ke lata tasarruf sanin ka da wannan baya wadatarwa wajen ka kirkiro wa Allah suna sai in kana da hujja cikin Qur'ani ko hadisi don Allah ce a antum a'lamu amillah ku ne kuka sani ko Allah ne sani Allah ne sani dan yace kuma wata ayar wallahu ya'lam wa antum la Allah shi ya san me dace da shi ku ku sani ba da haka sai ku jira ya faɗa wa kansa kafin ku faɗa an fahimta ko saboda haka duk abin da mutum zai faɗa na addini dole yana da dalili cikin Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya faɗa dan ya kaucewa faɗawa cikin wancan hadari na alqawlu ala Allah bila ilmi sai malai ce wa idza kana al'amru bi tahlili wa tahrimi bi yadi Allah wahda idan ya zanto al'amari na halarci ko haramci a hannun Allah kadai yake فكذلك أجل الإنسان في انتهاء عمره حتى أجل الدان أدم دنغن دينكي ور رنسا أو أجل أمة من الناس ko yankewar wata al'umma a ce ga wani karni ya yanke kun juna duk sun mutu na cikin wannan karni to dukkan wannan ma yana biyadillahi wahdahu yana hannun Allah ne shi kadai faman sha'a falyu'min billah da haka wanda ya so sai ya imani da Allah wa yattabi tariqahu yabi tabarkin Allah din faman sha'a falyakfur wanda kuma ya so to shikenan sai ya bijire ma Allah wa yattabi tariqa shaytan ya bi tabarkin shaytan hatta ya atiyahu ajaluhu har ajalin sa ya zo masa wayandam haisu la yanfa'u nadam har idai fada cikin nadama lokacin da na dama bata da amfani to aya ta gaba Allah ولكل أمة أجل وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل قوة الأمة تنا دا أجل انت دا أكا إياكا شيمتا وانا الأمة ذات يشكرو كذا تينكي وانا الأمة ذات يشكرو كذا تينكي إذا جاء فإذا جاء أجلهم إذا أجل da aka yanke musu lokacin ya riga ya zo la yasta'khiruna sa'atan ba za a musu jinkiri ba da sa'a daya wala yastaqdimun ko ba za a yi musu gaggawa ba a gabato musu da mutuwar su kafin a ɗaya da lokacin da aka yanke musu sallatu يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم يا كو يان آدم إما يأتينكم رسل منكم إذا هر وطن سمن زنين ستزومكو دقتكمكو كو متاني إني إدغام النون إن الشرطية فيما الزائدة malaita sai imma din nan an shigar da nonon din da ke cikin kalmar in ta sharafi a cikin ma wadda suke kiranta azza'ida waɗansu kuma suke mata sila dan bai dace ba a ce a cikin littafin Allah akwai harafi za'idi su malaman hausa sukan ce abu za'id abinda suke nufi da wannan yastatimul ma'ana da dare ma'ana na iya cika ko da babu kamar yadda Allah ce ya ayyuhan ya ayyu ya ayyu ne ya ayyuhan nas hal min ubudu rabbakum hal min khaliqin hal min khaliqin mahallu shahid dai hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard shin akwai wani mai halitta ba Allah ba wanda zai arzuta ku a sama ko a ƙasa kaga hal min khaliqin ghairullah idan da ba qur'ani bane ba ka iya cire min din ka ce hal khaliqun ghairullah kuma ma'anar ya ta zama daidai da haka min din nan kaga wato an karo ta ne dan ta dada wata ma'ana to sai sai mata za'ida waɗansu kuma su ce a'a idan muka ce haka bai mai ladabi ga alqur'ani ba ya kamata mu ce mata sila an fahimta ko saboda za'id sai zanto kamar a cikin qur'ani an samu wani karin abu sabanin wanda Allah ya sokar to su kuma dukkan harafin nan da ake zowa da su wanda ko ba su ma'ana ta cika to zuwan su din yana karawa ma'ana karfi ne ana zuwa da su ne litaukidil kalam da a karfafa zance ko a karfafa magana kamar yadda Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la annahu ai za a iya cewa fa bi naqdihim mithaqahum la annahu sai zanto ma din nan sila to haka anan guri in ma ya ya'tiyannakum in ya ya'tiyannakum rusulun minkum ma din sai zan to ita kuma sila to dai bambancin wajen sa suna ne ko a ce mata sila ko a ce mata za'ida waɗansu malaman na cewa za'ida kamar yadda na bala ya kawo waɗansu malaman kuma suke sila ta adduban ma'aikata kitabillahi ta'ala da ladabi wajen ma'amalanta littafin Allah ta'ala in ma ya ce yannakum rusulun minkum idan har manzanni suka zo muku minkum daga cikin ku suna alaikum ayati suna karanta muku suna ba ku kissar ayoyi na to ya zama tilas ku yi imani da su fa man ittaka dukkan wanda ya nisanci shirka wa aslaha kuma ya kyautata aikin sa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to irin wannan babu jin tsoro ta tare da su wala hum yahzanun kuma wato babu bakin ciki ta tare da su fil akhirati a ranar lahira ma'ana ubangiji ta'ala na nuna wajabcin bin manzanni cikin abin da suka zo da shi daga wajen Allah kowace al'umma tilas ne ta bi manzan zamaninta wajen bin umarninsa da hannuwa daga hannunsa dan wannan shine makasudin turo da manzo din wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba komai yasa aka turo da manzo ba sai dan mutane su masa da'a ba wai su so manzo kadai ba ba tare da bin umarninsa da hannuwa daga hannunsa ba a'a su so shi kuma su bi umarninsa kuma su hannu daga hannunsa wannan shine asudin turo da manzo kuma manzo ya zo dan ya bayyana wa mutane wato siriya da ubangiji ala yake so dan mutane su gane babu yanda za a su samu siriya sai ta harshen manzo din abinda duk manzo ya furta siriya ce abinda ko duk bai zo da shi ba daga baya wani ya zo da shi ba zai taba zama siriya ba matukar abu ne da ya shafi ibada to kowa zai dakata ne ba zai sunnanta ba ko ya mustahabbantar sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta ko ya mustahabbantar an gane ko don aikin manzo shine ya zo dan yawa mutane abin nan ah, yawa mutane bayani na abin da ya zama tilas da bauta Allah da shi kai shine Allah ce lalle idan manzanni na suka suna karanta muku ayoyina to dukkan wanda ya bi su wato yin sanci shirka ya kyauta ta aiki to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun aya ta gaba wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙayyata ayoyin mu ko na cikin takbaru an takbaru suka yi girman kai ga barin waɗannan ayoyi din falam yu'minu biha bi imani da su ba ulaika ashabun nar irin waɗannan sune ma'abuta gidan wuta Allah ya tsare mu hum fiha khalidun kuma su suna ababan da dawama a cikin wannan فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم باب وندك في ظالم في أبن قسام من افترى على الله كذبا سمد وندا يكري كري كريا يجن كلام الله تعالى بنسبة الشريك إليه تهنير جن كلام الله أبوكين تاريا والولد كوي جن كلام الله تا واتو إليه زواج الله wato wannan yana daga cikin wanda fi kowa zalunci a ban kasa mutum ya sanya ma Allah kishiya ko jingina ma Allah ta aw mu bi tahlilin aw tahrimin ko mutum ya ya halatta wani abu ko ya haramta wa nasabahu ila Allah kuma ya jingina ma Allah alhalin Allah bai haramta ba bai halatta ba to wannan dai shine mafi zalunci a ban kasa aw kazzaba bi ayatihi ko ko mutum ya kasance ya karanta ayoyin alqur'ani ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab irin masu tsaye daga cikin abin da muka ambata a baya su ne waɗanda rabansu da zai same su min alkitabi na abin da yake an riga an rubuta musu a littafin su ai ne ma kutiba lahum fil lawhi irin abin da aka rubuta musu fil lawhil mahfuz a cikin lawhil mahfuz min al ajali na ajali wa da wannan sa wato zai riske su to shine waɗansu malamai suka ce abin nufi da cewa ulaika yanaluhum nasibahum min alkitab abin da Allah ya riga ya rubuta musu ya kaddara musu na azaba sakamakon irin wannan laifin shine zai riske su a ranar tashin kiyama shine ma'ana yana lahum nasibuhum min al-kitab wadanda suka ce abinda aka rubuta musu min shakiyyin aw sa'idin tun mutum na ciki din nan shine abin da ya riske su ya rinjaye su har ya kai su ga yin daya daga cikin al'amuran da muka ambata a baya ko sanya ma Allah kishiya ko jingina masa ko halacci da haramci bisa ga san zuciya kuma sannan mutum ya jingina abin zuwa ga Allah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum haka za su kasance a rayuwarsu ta duniya har ya zuwa lokacin da manzannin mu za su zo musu ya yatawaffawnahum domin karɓar rayukansu qalu sai su ce da su aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda ko kasance kuna kira waɗanda ba Allah ba kuna tsammanin su za fice ku qalu sai sun ce ballo anna ai sun faku ga barin mu mun neme su rasa yanzu kan ba sa ba tarda falam narahum ba ma ganin su a yanzu wa shahidu ala anfusihim da haka kaga kenan sun zartar zuwa kansu sun wa kansu shaida inda mutu lokacin mutuwa annahum kanu kafirin cewa su lalle bijarru ne sun bodewa ta farkin ubangiji subhanahu wataala wato wannan kunyatarwa kenan da za a yi wa dukkan wanda yake kan wani tafarki da ba siratul mustaqim ba dukkan wanda yake kan turba da ta saba mu turbar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mutuwa za ta zo wa mutum a lokacin mala'iku za su faɗa masa wannan magana ina wanda kake kira da arziki ka ce wani cutarwa ka ce shi ne shi ke arzawa shi ke cutarwa ka ce shi ɗaure magin ke dukiya ka ce ba dan shi ya tsaya mu da bakai ta ba ka ce kaza ka ce kaza duk ka jingine ka ture waɗannan al'amura gaba ɗaya gabarin Allah ka jingina wani mutum to ina yake yanzu gashi za a karɓaranta mutum da kai shi zai ce baya baya kaga duk wanda za a ce baya nan ba ya zama gajiyayye ba kenan yanzu dan Allah akwai yadda za a yi mutum ya ce Allah baya nan makura dai duk da ubangiji ta Allah ya daidaita akan al'arshi da daidaita da zati da shi amma duk inda ake yana ji yana gani qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu ya sama hawa tahawurakum inna Allaha sami'un basir ba inda za a yi bai ji ba ko bai gani ba ko bai sani ba karshe dai ba za ka ce baya nan ba amma duk wani wanda ba Allah ba a iya cewa ina wane yake yanzu ka ce baya ko mala'ika jibril ina mala'ika jibril yanzu sai ku ce ne baya karshe da ke dole ka ce yanzu baya nan a nan da inda muke baya an fahimta da kyau ko dan ba ka iya tabbatarwa nan sai kana da dalili kai kai karambani kai sai kace ba ka iya tabbatarwa nan sai in kana da dalili mala'ika jibril aikin sai zo da wahayi tun daga lokacin da Allah ya karɓa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaƙar mala'ika jibril da na malin kasa kuma ta riga ta yanki ya zo wurin wa ya ce masa me an fahimta ko alaka su da dandamalin kasa ta riga ta yanke to dan saboda haka duk wanda za a neme shi a ce baya nan kaga gajiyayye ne kenan mala'iku za su kunyatar da su aina ma kuntum onamin min dunillah ina waɗanda kuke kira ba Allah ba kuke rantsuwa da sunan su kuke magiya da sunayen su qalu dallu anna su ce sun bace mana yanzu dai ba maganin su wa shahidu ala anfusihim yanzu kenan sun ba da shaida akan karan kawunan su annahum kanu kafirin cewa su sun kasance bijarru masu kafirce matafarkin ubangiji ta ala to Allah ya tsare mu anan gurin Allah ta idza ja'atuhum rusuluna idan manzannin mu sun zo musu domin karbar rai ne ya tawo na dan karbar rai a wani wurin kamar da muka sha faɗa sai ubangiji kuma yana mala'ikan mai karbar rai guda ɗaya ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bihi a wani wurin kuma Allah ya nuna shi da kansa ne ke karbar ran Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati alaihal alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika to shine malamai ke cewa duka ayoyin nan guda uku ba sa cin karo da juna akan jingina ma Allah karɓar rai wajen faɗin Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha dan kasancewa shi yayi umarni da karɓar akan jingina ma mala'ikan mutuwa dan kasancewa shi yayi mubashara kai tsaye ya zaro ran daga cikin mutum akan jingina ma mala'iku hatta idza ja'atuhum rusuluna dan su sun rako mala'ikan mutuwa yazo ya karɓare ta lokacin da mala'iku suka zo su za su tatso rai ne a jikin dan adam har sai ta zo daidai wurin da za ta fita sai mala'ikan mutuwa ya karba kuma ya zare ta kaga yan an jingina musu an jingina musu wani aiki ne wanda sun yi shi yan an jingina mala'ikan mutuwa shi ma aikin ne ne yan an jingina ma ubangiji kuma dan waɗannan ababai sun gudana da umarninsa da haka ayoyin ba sa cin karo to sai aya ta gaba sai Allah ce qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم فآتهم عذابا ضحكا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال وتسع بنجي تعالى يتي أي قال تعالى لهم يوم القيامة وبنجي تعالى زي فتا مسوى رانا تاسي القيامة يتي لسو ادخلوا كشجا في أمم قد خدر من قبلكم cikin jerin sahun waɗansu al'umma da suke irinku sun riga sun shuɗe tun kafin ku min aljinni wal ins cikin mutane da aljanu ku shiga tare da su finna da cikin wuta Allah ya tsare Allah zai faɗa musu wannan dan nuna azabtar da su fi din nan finnari wato aljar wal majrur muta'alliqun bi udkhulu wato yana ta'alluqi ne da kalmar udkhulu kullama dakalat ummatun la'anat Uktaha duk lokacin da wata tawaga ta shiga sai su la'anci yan uwansu la'anat Uktaha sai ta la'anci yar uwarta tawaga ai allati qablaha wadda take kafinta li dalaliha biha wato dan kasancewar wadda ta gabace ta sai ta sunnanta mata barna abun nufi duk al'ummar da suka shiga cikin wuta sai sun la'anci al'ummar da suka gabace su su ce ai ku kuka fara yin kafirci muka yi koyi da ku kila ba dan ku ba da mu mu yi kafirci wato idan ka jiro al'ummatan duniya kenan farkon al'ummar da ta fara kaucewa Allah duk wanda ta biyo bayan ta sai ta la'ance ta ko wanda suka biyo bayan su fulance su to kuma waɗannan wanda suka biyo bayan su fulance su wanda suka biyo bayan har zuwa lokacin abin nan saboda ka'idar dukkan wanda ya kira zuwa ga barna yana da zunubin wannan barnan da adadin mutanen da suka yi koyi da shi ila yawmul qiyama dan haka manzon Allah sai sai babu wanda zai kisan kai a yau cikin mutanen duniya face sai daya daga cikin ƴaƴan adam ƴaƴan annabi adam guda biyu din nan yana da wani rabo na zunubin dan shi sunnanta kisan kai a bankasa da eh, ya kashe dan uwansa yace la aqtulannak قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار كاجن kan karshe fa tawwa Allah nafsuhu qatl akhi kaga shi ya fara kisan kai shi sunan kisan kai a banka da haka duk wanda zai zo yayi kisan kai a banka sa yanzu sai an dauki wani rabo na wannan zurbin kisan kai an ba wancan mutum dan kasance shi ya da sunan take sun kafin to haka idan an samu yanzu duk wanda ya luwaɗi a ban kasa sai kuma an baiwa wani rabo daga wa za a ba rabon farko kenan mutanen annabi lutu alaihi salam da su suka fara ta wannan mugun ta'ada a ban kasa an gane ku haka wanda ya ya ware wani dangin kayan abinci haramta a kansa ya ware dabbobi ci ba zai ci ba sai an baiwa mutanen jahiliya da suka fara yin wannan don ah, su suka fa su ne suka zo suka sunanta wannan shi sa annabi ke magana akan Umar bin Lihai yake cewa na ganshi yana jan karan hancin sa a cikin kasa don shine awwalu man sayyaba sawa'i shine farkon wanda ya fara ware sa'iba yake ba a cin sa'iba cikin dabbobi wanda bayanin su ya gabata cikin tafsirin baya yace to kaga duk wanda ya laifin in dai ke fara sunanta kaga ai yana da rabon wannan to shine ma'ana kullama dakhalat ummatun la'anar ukta duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta sai ta la'anci yar uwarta wato wanda ta gabace ta wajen aikata barna irin ta an gane ko waɗansu malaman suka ce kullama dakalat ummatul la'anat uktaha wannan abu na faruwa ne tsakanin mabiya da shugabanni idan shugabannin aka fara sawa wuta sai sun la'anci mabiyansu sai ai kun gamu akan bata ba ku jawo ba ko da karfi sai kuka kyale mu kuka yi mana kara ko su mabiyan idan an sa su sai sun la'anci shugabannin su sai ai ku ne ko kautar da mu daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suka fassara ta haka hatta idza daraku fiha jami'an har ya zuwa lokacin da za su haɗu a cikin wuta ɗin gaba ɗaya ai talaha talahaqu ha sun riski juna sun hadu da juna qalat ukrahum liulahum sai na ƙarshen shiga su fada wa na farkon shiga to shine ma ce qalat ukrahum na ƙarshen shiga wa humul atba sune mabiya sai su faɗa liulahum da na farkon shigan su an gane ko ai li ajli ulahum wa humul muttabauna sune waɗanda ake bi sai su ce da su rabbana ya ubangiji haula'i adalluna waɗannan sune sababin halakar mu sune sababin batan mu aka mabiya za su nuna shugabanni su ce haula'i adalluna sune sababin batar mu dan haka fa atihim azaban bi'fa minan na ka ba su wani ninki na azaba a cikin wuta sama da wanda zaka ba mu ai mudha'afan a sa musu azabu su zanto ninkin ba ninki kamar can cikin suratul anzab suka ce rabbana atihim dhi'fayn min al-azab ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba wala anhum la'anan kabira a wata qira'a wala anhum la'anan kasira kala'ance su la'anta mai yawa ko kala'ance su babban la'anta duk dai ma'ana tana komawa dai kin shine fa'atihim azaban dhaifa minan nar qala sai ubangiji ta'ala ya ce da su li kullin dhaifa kowanne na da ninkin sa da za a yi masa walakin la ta'lamun sai dai ku ba ku sani ba a wata qira'a walakin la ya'lamun sai dai su ba su sani ba Allah ya kare وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم سيسوكم أنا فرقون تند سنجي وقت أنت مبيا سنفت أمس وأنا مغانا سوكم سيسو فدا لأخراهم غنك الشمس سكيد سوكم ما كان لكم علينا من فضل أيو باكو دون في فيكو أكمو لذلك سيكو أمنا نيكين عذابا كو يزنتو تاكو إيركا أنت أركو سامون في فيكو باكو دون في فيكو أكمو kuma kana lakum allamin fad da haka fa zuqul azaba ku dan dani azaba bima kuntum taksibun dangin abin da kuma kuka aikata ne ai ba a ce kuma ba ku yi aiki ba wannan idan mun dauki kalmar fazuqul azab cewa yana daga cikin maganar su wadansu malaman suka ce a maganar su tana karewa ne wajen faɗin sa wa qalat ulahum li ukrahum fama kana lakum alana min anan suka yi su dukan sai Allah ya ce su fazuqul azab bima kuntum ku daina wata magana ku je ku dandana azaba sakamakon abin da kuka yi kamar dai faɗin Allah ta'ala la taktasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al-qawlu ladai wa ma ana bi zallamin lil abid shine ma'ana fa zuqul azab ma kuntum taksibun ai ba wani musuma ko jayayya za ku yau ranan jayayya ne a duniya ya kamata ku jayayya yanzu ku riga kun zuba ta magana ma kan lakum alana min fadlin la'annakum lam takfuru bi sababina ai ba sanadiyyan mu ne ko kafirta ba ku kuka zaban wa ku. wa nahnu wa antum mu da ku duk ɗaya muke haka shugabanni za su cewa to shine sai a ce musu bazuqul azab ma kuntum takfurun sallati innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط Inna lalzi na kar da bu bi a ya tuna lallai waɗanda suka kare ta ayoyin mu wasu takabar an haka kuma suka yi girman kai ga barin waɗannan ayoyi. La tufata hulahun abuwa bu sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba. La tufata hulahun a wata kira a la tufata hulahun ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba. Za a wuri da yayin da za a ɗauki rayukan su a ce za a yi sama da su ilai ha zuwa ga sama ɗin ba a bayan mutuwa. Da an je sai a samu ƙofofin sama a rufe. fa yuhbatu biha dan haka sai a gangaro da rayukan su ila sijjin zuwa ga karshen kasa wurin da ake kira as wuri ne na azabtar da ruhin su a nan gurin bi khilaf mumin sabanin wanda yake mummuni fa tuftahu lahu fi ta bude masa kofa sama wa yus'ad bi ruhihi ila samai as-sabi'a a hau da ransa har ya zuwa ga as-sama'u as-sabi'a wato sama ta bakwai kenan wadan suka ce har can sama da wurin kenan kamar warda fil hadith kamar yadda yazo cikin hadisi akwai hadisi da dama da ibnu kasir ya koro su karkashin tafsirin wannan aya lokaci ba zai ba mu dama bane mu karanta su da haka dai wala yadkhuluna aljanna kuma ba za su shiga aljanna ba bayan kasancewa ba za a bude musu kofofin sama ba yanzu rashin bude kofar sama bisa ga maganar farko ma'ana ba za a bude kofar sama ba gare su dan ransu ya hau ransu kasa za a yi da shi amma rayukan mummune su ne a can gurin a wurin da ake kira illiyin amma da raka ma illiyun kitabun marko ta shahadu wani mukarram da an ce inna kitabul abrar lafi illiyi kitabul fujjar fa lafi sijji da ba tun farko an riga an rubuta da haka ruhin mummune da an zare ta za a yi sama da ita ne. fara ta je kafin ta je an bude kofofin sama sai a wuce ruhin kafiri za a yi sama da ita amma karshe a je kofofi na rufe na rufe sai a dawo da ita kasa haka waɗansu malamai suka fassara aya wadan suka ce a la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama wajen ansa addu'a duk addu'a da za su da ayyukan da za su yi ba za a bude kofar sama dan karban wannan aiki ko dan da tsiya har sai in ma za su yi aljanna har sai ranar da rakumi ya bi ta kofar allura ya wuce ma'ana babu lokaci aljamal dai shine rakumi waɗansu malaman suna fassara aljamal su ce alhablul ghalid wato igiya babba wadda ake ɗaure rakumi da ita amma dai a zahirin larabci aljamal shine rago idan wancan ake nufi sai da ce aljummal bi dhamm aljim wa tashdid ah, bi dhamm aljim wa tashdid almim aljummal wacce igiyar amma aljamal la to idan aka ce ku mutum ba zai shiga aljanna ba sai ranar da rakum ya bi ta kofar allura ma'ana ba zai shiga ba ke abinda da hausa ake cewa sai ranar da zaki ya kaho sai ranar da tulu ya gaji abinda laraba ke cewa har sai ranar da hankaka ka zama fari gaba daya wa man talaba al-ulum bi ghairi kaddin fa yadrukuha mata yabal gurabu ranar da hankaka ya zama fari gaba ɗaya ta gashi fari da baki ne ma'ana ana nuna istihal rashin yiwuwar abin kenan hatta yalid al-jamal fi samm al-qiyam wa kadhalika najzi al-mujrimin kamar haka ne muke yin sakamako wato ainihin ga waɗanda suke masu laifi ai al kufar su ne kafir ya لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد a cikin wuta suna da wuri mazauni ko ka ce wata shimfada su ƴan wuta ɗin wa min fawqihim ghawat kuma a saman su kuma akwai wani rufi ko abin rufa domin gawakin wato azfiyatu minan nari wani mayafi shi ma da aka yi shi na wuta shimfiɗar wuta mayafin da za a rufa da shi kuma na wuta Allah ya tsare jam'u ghakiyatin wannan jam'i ne na ghakiya wa tanwinuhu iwadun min al-ya'il mahzufati tanwinin da aka aka ce gawashin tanwinin na iwad akwai tanwini wanda ke iwadun anil harfi akwai iwadun anil kalima akwai iwadun anil jumla tanwini yakan zato tanwini al iwad saboda tanwini dama akwai tanwini na at-tamakkun da akwai tarannum akwai menene menene amma da tanwini al iwad an shafe wani harafi ne a nan gurin sai aka yi tanwini din ya wakilta harafin da a ce kalmar an yi mata alif da lam sai a ce al-gawashi kaga akwai ya'un kenan akwai ya'ara a kai da aka cire alif da lam sai kalman za ta zanto na kira kin da ta zanto na kira za a yi tanwini dan a cire ya wannan tanwinin sai wakilci wannan ya da aka cire gawashin ma'ana da shine gawashi amma an cire ya da sai tanwini ya wakilce ta shine yake nufin cewa wa tanwinuhu iwadun min al ya'il mahzuf tanwinin sa an kawo su ne dan ya fanshiya wanda aka goge ta wa kadhalika najzu zalimin kamar haka ne muke yin sakamako ga azzalimai bi ma'ana waɗanda suke sanya ma Allah kishi Allah kuma ce. Wallazina amanu wa amiru swani ati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Wallazina amanu wa amiru salihati waɗanda suka yi imani ko suka yi ayyuka na gari aiki na gari shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Wannan shine aiki na gari. wanda suka yi imani tare da aiki na gari la nukallifu nafsan illa wutsa Allah ta aiki na gari din nan ko ba ma tsorawa rai sai abin da za ta iya dan haka wani zai fi wani mai lafiya ba daidai yake da mara lafiya ba wanda yake mace kuma ba daidai take da namiji ba wajen yawan ayyuka ko tunda annabi ya nuna mata suna da karancin addini saboda mai kwanakin haila da kwanakin jinin biki ba za su yi sallah ba kuma babu ramuwar sallah din kaga kenan a kowane wata miji na tsere mata da waɗansu adadin kwanaki na sallah wanda ba za su yi ramuwa ba to shine la nukallifu nafsan illa wasa akwai kuma gurgu ba zai daidai da mai kafa ba tunda mai kafa zai iya fita jihadi je yaki gurgu ko babu yaki a kansa laisa alal a'ma harajun wala alal araj harajun wala alal marid haraj haka mai kuɗi ba zai daidai da wanda ke bai da kuɗi ba mai kuɗi ya zo yayi sallah in Allah ya shi da imani kenan ya zo sahun gaba sallah kuma ya fitar da wani abu na dukiyarsa na zakka ya bayar ga waɗanda Allah ya ba kuma ya sake ware wani abu kuma ya sadaka ta nafila talaka kuma ba tunda ma ke da ta ummallatan lissafi ba bai taɓa yin sarka da ta wajibi bai taɓa har ya mutu kaga wannan ladan ya kuɓuce masa to wannan aiki na gari shine Allah ke la nukallifu nafsan illa wusa kuma jumla ce eh, itiradiyya kafin a kawo sakamakon wanda ya imani da aiki na gari fi a kawo me ya sakamakon sai a kawo jumla ifradiyya ku sani fa aiki na gari kan kowa da gurgurdan karfinsa kowa da gurgurdan halinsa shine ma la nukallifu nafsan illa wusaha sakamako dai ulaika ashabul janna waɗannan su ne ma'abuta shiga gidan aljanna Allah ta mu cikin su hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikin gidan aljanna sai ta mutum ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل وبنجي زامو تشري أبن دكي cikin zukatan mummunai min gillin na ganin kyashin juna ko kullatar juna ai shakidun kana bainahum kullatar juna da ya kasance tsakanin su duniya a rayuwar ta duniya wato za ka samu gashi an yi tarayya cikin imani an yi tarayya cikin bin sunna an yi tarayya cikin yin da'a ga Allah da manzon amma ka bata mure in fata mare wani yana naina kullace da kai kuma kana kullace da wani rannan ka ne abu kaza ya maka bai maka ba rannan ka zarce shi bai fito su rare ka ba rannan ka taka shi ko ya taka ko ya tsare ma wuri ko ya faɗa ma ba daidai ba ko ya ma dariya kana kullace da shi a har aka je lahira a haka ya za a yi kenan kafin a shiga aljanna sai an cire wannan duk yakin dunan saboda cikin aljanna ba a san mutum ba na mutum ya gurbata rayuwa sai a cire shi gaba ɗaya shine wani za'ana ma fi sudurihim min ghil a wata ne ce ikhwanan ala sururin mutakabili dan zanto yan uwa suna kan gadaje na sarauta cikin gidan aljanna mutakabilin ana musu fuskantar juna bayan mutakabilin mutakabilin wannan yazo ya raka wannan ana raha cikin gidan aljanna ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار قرمونا غدانا اي تحت قصورهم كركشن بين ينسو وقالوا سيكد سن فدا عند الاستقرار في منازلهم يا عند suka tabbata a cikin masaukin a cikin aljanna sai da sun ce yabo ya tabbata ga ubangiji Ala, da ya shiryar da mu li haza zuwa ga aikin da wannan shine sakamakon sa ai li hadha al-amal allazi hadha ga nau'in aikin da wannan abin da muke ciki ya zama shine sakamakon sa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ai ba yanda za a yi mu kiriyu ba dan Allah ya mana gamdakatar ba laula an hadana ba dan Allah sai da mu ba a wadan suka ce wa ma kunna linahtadiya jumla ta cika laula an hadana Allah ba dan Allah ya mana gamdakatar ba to da menene da abu mu kiriyu ba kenan har yanzu dai ma'anar tana koma daya shine ma lace huzifa jawabu laula li dalalati ma qablahu alayhi bisa ga wannan kenan an shafe jawabin laula dan abin da ke kafin sa ya nuna laqad ja'at rusul rabbina bil haqq da kansu za su rinka cewa tabbas abinda manzanni suka zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne gashi mun ga abin ya tabbata yau mai yafi tawilu hukin fassara duk sun gani ta tabbata yanzu gashi nan bakaken da aka ja musu a duniya ga fassara sun gani a cikin gidan aljanna wa nudu daga lokacin sa ai a ce an tilkumul jannah wannan ita ce aljanna din ku malaki an dannan muhaffafatu wato asalin sa annahu ne sai aka cire yadda ta sai zanto an aw mufassiratun fil mawadi'i al khamsa ko kuma ce an dinnan tafsiriya ce a cikin dukkan wurare guda biyar da za ta nane su wa za a yi kiran su a ce an mul jannat wannan ita ce aljanna da ake ta baku labari uristumuha a yau an gadar muku da ita to menene ma'anan a ce an gadar muku da ita to shine malamai suke ta maganganu da yawa kaɗan daga cikin maganganun suka ce akan ce an gadar da gidan aljanna ba wai dan wani ya taɓa shiga yanzu mu mun gada ba saboda babu wani mutum a ban ƙasa face sai yana da gidaje guda biyu ɗaya a aljanna ɗaya a wuta idan mutum ya zama ɗan aljanna kaga zai samu gidansa kenan da dama naki wanda ya zama ɗan wuta kuma zai samu gidansa wanda yake dama naki a cikin ‘yan aljanna bayan an ba su gidajensu sai a gadar musu da gidajen ɗan uwansu da ke wuta yan wuta bayan an ba su za su sai a gadar musu da yan wansu da ke da uristum wannan su ne gidajen ku dama an riga an gadar musu bima kuntum ta'malun sakamakon abin da ko kasance kuna yin ayyuka wadansu malaman suka ce a'a ha, ma'ana an ba su aljanna halan malak ku yadda mutum idan da mahaifinsa ya mutu ya bar dukiya la yushariku fiha illa warithun misluhu to haka dan aljanna in ya shiga aljanna ba wanda zai tarayya da cikin aljanna sai wanda yake da matsayi irin nashi ko wanda ya karanta wato an gadar maka shi tamfar yadda ake bai mai cin gado kayan gado da wanda baya tarayya kan to kai ma haka a gadar maka da gidan aljanna kai da masu aiki gidan haka shine wani da antakun jannatu muhammad kun ta ta'malu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya kiyaye assalamu alaikum a kwarai da gaske kasancewar suna da alaka da karatun da aka yi ta haka ina da sha'awar irin wannan tambayoyi dan su ne suke ƙara fito da darasi fili wannan yake cewa dangane da kalmar albasau da ake jingina ma Allah wai suna jingina ma Allah wannan dan kafa hujja da fadin Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram yabqa wato fi'li mudari din karkashin sa ta tsago kalmar albasau to a nan gura akwai ka'ida sananniya wajen malaman tauhidi duka abinda Allah ya jingina ma kansa na sifa ta hanyar ba da labari ba ka tsabo suna karkashin wannan sifa abin da yake sananne shi ne ka'ida sananniya min ya yadullu ala sifa wa laysat kullu sifatin yushaqqu minha al-ism بمعنى ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا sifatan min من صفات الكمال والجلال ولكن ليست كل صفة يشتق منها abinda wannan zance yake nufi dukkan wani suna na Allah dori akan kasance wasu suna ya kunshi sifa daga cikin sufofi yanzu idan ka dauki ar rahman kaga suna ne ya kunshi ne sifa mai yawan rahama idan ka dauki kalmar as-sami'u suna ne ya kunshi sifa shine ne mai ji idan ka ce kuma al-basiru shi ma ya kunshi sifa mai gani an gane ku dukkan wani suna daga cikin sunayen Allah ya kunshi sifa amma ba kowace sifa ce kuma za ka tsago suna karkashin ta misali ubangiji ta ala ce wada rabbuka wal malaku saffan saffan hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika kaga ne yace ya'ti rabbuka hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhillin min al-ghamam wal malaikatu Allah ya jingina ma kansa cewa ja'a rabbuka ma'ana zai zo an ya yati Allah ya jingina ma kansa alkiya to kaga wannan a haka yazo cikin alqur'ani fi limadin sa ya'ti haka yazo da siga take limu zari karkashin sa ba za ka tsago ismul fa'il din ka sawa Allah suna da shi kace tunda Allah ya ce waja arabuka yau yana daga cikin asma'ullahi wa sunna aljai tunda Allah ce hal yanzu illa an yati humullahu daga yau yana cikin asma'ullahi wa husna alati ba za ka yi wannan ba tun da babu inda Allah ya bada labarin kansa kan cewa shi al'afi ne ko ya bada labarin shi alja'i ne amma tabbas ya jingina ma kansa zuwa da yake hal yanzu na illa an yati yahum Allah an gane ko hal yanzu na illa an tati yahum malaika aw yati rabbuka aw yati ba'd ayati rabbuka wa ja'a rabbuka al malaku saffan to wannan sai ka bada labarin abin kamar yadda ya zo cikin Qur'ani kar ka tsago kalmar dan ka gwanin a larabci a baka mulari kana iya bayan da shi ma zai ka bayar da shi amri ka bayan da shi ismul fa'il ko ismul fa'ul ko asmul mutabbaha ka tsago ka dingina ma Allah suna dan kawai gwanin cewa ka da ilimin farko idan kai haka har yanzu ka shiga karkashin ayar wa anta qulu ala allahi ma la ta'lam inda Allah na son ya a kansa al'ati da alja'i mai hana shi to tunda bai ba kuma dan me zaka yi to haka kenan waye buka ba za ka zo ka ce karkashin sa mun sagi albashi sai a ce ka kawo nan ya buka aka ce kai me sa ka kawo albashi din amma da kace ar-rahman sunan nan Allah kana da ayyuka da zaka al-muta'al kamar da mun korin duk abin da aka faɗa daga cikin wallahi da wasu tabbata su din nan kana da ayyuka kuma ne su na gabar sai su amma nan ku sai kai kalata kalata ya buƙata yana nuna baki kenan wani aiki wani aiki ne na da baki da haka ku dauke shi a matsayin ka'ida babin tauhidi babu ijtihadi abinda Allah ya jingina maka kansa na suna sai ka yarda mutum sunan in kuma sifa ya bayar to karka tsayi suna karkashin wannan sifa kaga wajen arabu ka sifa ya bayar an gane ku kuma a banda wannan akwai sufofi da jingina ma kansa wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azim ghadiba Allahu alayhi ma'ana Allah ya fuki da wanda ya wannan aiki daga lokacin gina ma Allah ka ce al-ghadib wa la'anahu sai ka ce masa allahi wa adda lahu sai ka ce masa al-mu'iddu wa makaru wa makara Allah yace wa makara Allah sai ka ce al-makir ku dauki wannan a matsayin ka'ida dan buga misali kaga in mutum ya faɗa rami daya shikenan ramukan da yawa zai fada ba tarbiyar amma tun farko ba ka ɗora kanka cikin lamun nan ba sai kana da kwakwara ko jiki fatan bi qutan sabita ala siratul mustaqim sai ka kasa cikin tafarkin gwadabi kan tafarki bude da haka duk wanda za su jawo wani suna wata ayar ta kunshi sifa ta tsagi suna karkashin ta wannan kuskure ya zanto alqawlu ala allahi Allah ce wanda kullu Allah ma la ta'lamu kuma Allah ce wala takafu ma laysa laka bihi ilmu masu rubuta wannan ayar har mutum ne kun dai ji an saka sai wani kuma yace ya zamu karanta umar fasara wannan ayar afa aminu makarallah wala ya'muru makarallahi illa alqawmul khasir yanzu sun aminta da makarin Allah ne ai babu wanda zai aminta da makarin ubangiji illa alqawmul khasirun ba ce sai mutane waɗanda suke tafa abinda ake nufi da makarin ubangiji shine kucinsa ko azaba an gane ko makarun kenan galibi dai makaru da an faɗe shi a larabce abin da yake nufi wato damkar mutum ta inda bai sani ba ka shammaci mutum kenan an fahimta ku dan za ka da an ce kafirai suna yin makirci ma'ana suna kulla maka wata kofar rago ba tare da ka sani to shi kuma Allah shi ma yana bayar musu da wannan makirci ma'ana yana kulla musu ne kofar rago ta inda kamar da ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu kalimatu wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu wa makaru wa makara wallahu khairul ma'ana kafirai sun kulla makirci kuma Allah ya kulla musu suna kulla makirci Allah na kulla musu to kalmar almakar da shine kulla abu a shammace ka a kama ka ta inda baka sani wannan daga cikin abin da ke zai rukun wata ma'anar banda wannan gurgurda yadda siyakin zance ya nuna dan akwai inda yakin zance kuma zai zo da wata ma'ana da wata ma'anar daban kamar da yake cikin sura na a wannan abin da yake nuna ba tuffantuwar ubangiji ta'ala da almakru sai dai abinda Allah ke tuffanta da shi daga cikin sufofi akwai wanda da da'imar wa abadan ba sa kuntar komai sai kamala kamar asam gaba ɗayan kamala albasaru menene kuma ba inda za a ce ga ji wanda ba kamala bane ji ko kaɗan da dai kamala ne an kwatanta da wanda ne to na tun kuma na ubangiji ta ala gani ko mun kankanta su shi ma kamala ne in an kwatanta da ne yanzu da mutum da yake mai ido dai da wanda baya gani gaba daya kaga ba za a kwatanta ba ba wata mukaram to kaga gani kamala ne ji kamala ne dukkan siffa ta kamala ana jingina ba Allah ita ce tsaye matakar ta tabbata cikin Qur'ani ko amma akwai siffofin da Allah ya jingina ma kansu kansa wanda kamala ne a wani lokacin a wani lokacin kuma na kasu to ba a jingina ma Allah sai inda suka dace da kamala da haka irin wannan siffofin ba a siffanta Allah da su mutlaqan dole sai bi kai daga cikin su akwai istihza'i izgili kenan akwai almakar wato shammatar mutum an ta ko Allah ta wallahu kan makiri wa yamkuruna الله والله Allah wallahu sal makirin wa makaru makara Allah wallahu sal makirin Allah yastahzi bihi wa yamudduhum fi tughyanihim yamun wannan sufofin kamala ne a wani a wani ba kamala mutum ya kullawa wani kullalliya kafin shi ya kulla maka to wannan ya zalunci idan mutum ya kulla ma kullalliya sai kuma sai ka kulla kullalliya dan ka kukuta daga kullun da ya maka ya zama kenan adalci da haka shi abin da ya na farko na kasu ne kai kuma wannan nabi da kai ne kamala ne yayin da kafare suka kulla makirci dan su ribaci annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan su abin da sansa wannan abin da suka yi menene zalunci yayin da Allah ya kulla tashi kuma dabarin ya tsirar da manzon shi kuma wannan abin da ya menene adalci to kaga anan ba za ka siffanta Allah ba ka ce almakir kai shiru sai dai ka ce al-makiru lil makirina sai zan to shi mai yadda martani ne nasu ko menene zalunci su nasu zalunci ne nasu ko mayar yadda martani ne da haka kuma ba za ka ce ba Allah al-mustahzi kai kai giru sai dai ka ce yastahzi'u bil mustahzi'ina an bayyana ko dan can gurin idan sun zalikul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un haka suka istihza'i suke sai yace bi Allahu yastahzi yana bayar musu da martani yana bayar musu da martani to kaga sun fanta wannan wajen bayar da martani kamala ne amma mutum ya tuffanta da shi ba a wurin mai da martani ba ya zama mai na kasu to da haka ba a jingina wa ubangiji irin wannan din sai a wurin da mai da martani a nan gurin karin bayani akan ayat da ta kawo a fa'aminu makar Allah wato shin mutane sun sun aminta ne daga makarin ubangiji mala ya amanu makar Allah ya ilmu wato sun aminta daga azabarsa suna ganin ba zai kama su da azaba ba har sa jin tsoron wuta da haka ba sa aiki da zai tsere da su gabarin ta ba sa aiki da zai ne sun da su gabarin ta sun aminta ne wani tabbas suka samu ne la ya amanu makar Allah ba wanda yake sakantance wa gudun ubangiji ya dauka cewa shi san ba za a yi masa azaba ba illa al-qawmul kafirun sai mutanen da suke tabo ba da duk wanda yake ba tabo sai ba to baya amintuwa dari musu ko yaya abu jin tsoron Allah ta sarrafa shi zuciya an fahimta ko yanzu mafi kaunatuwar bayan Allah a wurin Allah ne wa manzan Allah sallallahu su amma tare da haka yake in inni la akhshakum wa atqakum lillahi na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokar Allah yayin da waɗannan mutanen guda uku ɗaya yake ba zai aure ba ɗaya yake zai fi kiyama da ɗaya yace zai ta azumi annabi ce ba haka za ku ba gaji za ku ga za ku na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokar Allah ga shi kuma kullum zai kwanta barci ya ce Allahumma kani azabuka yawma tabasu ka kamar da ke cikin bukhari ga shi kuma kullum yayi sallah bayan ya kammala tahiyya ta karshe kafin yayi sallama sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masih sai ya tsari sai ya nemi tsari daga daga daga daga daga azaban wuta daga an gafarta masa amma eh, wato rashin abuntuwa kenan daga abin nan ba wai yana abin nan bai yadda da abin da faɗa masa ba a har yanzu dai tsoron Allah cikin zuciyarsa akwai ba haka ake son kowane bawa halaka ne mutum yace baya jin tsoron azabar ubangiji kamar yadda kuma halaka ne na biyu shi kuma mutum yace kai an na riga na sani ai ubangiji da dogaye mun gafara kowanne ɗaya daga cikin biyan halaka abinda ake so ka zauna tsaka tsakiya kana jin tsoron azaba duk da haka kuma kana sa rai gane da rahama haka ake so mutum ɗaya bai tsammani shine Allah ya hana la ta tsammani rahmatullah kar ku ɗaya bai tsammani daga rahmar ubangiji ku ce ai kai ai lafi na yayi wa kila ba za a inna Allah yadda zunuba kila Allah na gafarta zunubai gaba daya shine malamai ke cewa tauki tauqidat a cikin wannan kalmar suna da yawa farko ce inna allaha inna harfu tawkidin wa nasb na biyu kuma dama jumla ce ismiya wanda jumla ismiya ta fi jumla fi'liya karfin ma'ana na uku yace yaghfiru dhunuba ya kawo alif da lam al istighrafiya dukkan zunubi sannan na hudu kuma ya kara kan ba shi yake jami'an sannan na biyar ya kawo jumla ta'liliya a karshe innahu huwal ghafurur rahim tawkidat da ke nuna Allah na yafe zunubi abinda ake bukata tuba kar ka ki tufa ka amintu da yawan rahama su sai ai tunda yana da yawan rahama ai ba komai a sai ka tuba kar kuma ka ga azabar ka tsorata ka ce ai kuma tunda aka ambata ka ai da wuya mutum ya haye so ake kullun ka zanto tsakatsaki wa bayna ar-raja wal khawf kun mithla fahir wa qafna azab al-murd min wasi rahmatihi menene a a fadi ku na ajiye ba za ku bani mutum

wanda kuma ake sayarwa ko a kasuwa ko a ina ne jero su guda sa'in da tara nan karan daya hadisin imam turmudi ne kawo kuma hadisi ne zai baya hana ɗaya ɗaya ko waɗansu daga cikin su ko mafi yawan su zan to sun tabbata cikin sai hankali sai da wadansu ayoyi ko wani ɗaya sai ka ɗauki ka koma aya da sunna shi ko hadisin da ya nuna dogara da wannan hadisin da yake <laughs> ka fahimci da kyau malam wanda yace Allah ke wala tajhar bi salatika wala tusafid biha wabtigi baina zalika sabila da wannan aya take ne abinda aya take cewa wala ta jarbi salatika karka bayyana sallarka wala tusafid biha karka koyi ta wabtigi baina zalika sabila ka nemi tafarki tsakatsakiya malamai sun yi fassara daban-daban dangane da wannan aya waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi karka bayyana karatu a cikin dukkanin sallarka kar kuma ka boye a cikin dukkanin sallar ka a ka nemi tafarki na tsakantsakiya waɗansu sallolin ka bayyana waɗansu suka suran sai zan ga sallolin da ake bayyana karatu sanannu ne magarba ita ya su bani wanda ake boyewa ko ma'ana wala ta tarbi salati ka kulli salawat sai zan to sala anan gurin wato qira'a ke amma ake nufin sallah da ita li'anna qira'atu juz'un min ajza'is salati kun bayyana da kyau waɗansu ko malaman suka ce wala tajari bi ka wala tasafir bi wajen karatu ne idan ka zo ko da inda ake bayyana karatu ba a san kai da babbar murya da yawa ba a san kuma ka boye ka nemi murya tsakatsakiya wanda zaka je da kanka gurgurda yadda zaka je da mabiyanka na kusa da masu kafa wannan hujja da wani dalilin haka suka ce Umar dan Annabi sallallahu alaihi ya zo yawo cikin dare wata rana ya samu Umar dan Khattab yana qiyamul layl ya daga murya yana ta karatu da babban sauti sai zo samu sayyidina Abubakar kuma yana da karamin sauti sai tambaye su kai Bakar me yasa kake da kalmar sauki sai ce lakada asma'atu man najaitu wanda ne ke da shi ya riga ya riga ya ji me nace ba sai na babban sauki ne shine ubangiji ta kai Umar dan Khattab me yasa kake da babban murya yake dan in so rike dan kuma in farkar da mai barci <laughs> ko shi <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya da Umar dan Khattab to kai Umar dan rage naka sai kuma Abubakar dan kara naka sai ku hada a tsakiya sai Umar ba wasa ha ba wa kazalika da annakum ummatan wasata kaga shine wala tajhar bi salatika wala ta wannan wata maganar kuma suka ce abinda ake nufi da as-salatu anan shine addu'a domin asalin as-salatu a cikin kalmar larabci ma shine addu'a din idan ka zo addu'a karka ce za ka yi azuci ba tare da harshen ka ya furta kalmomi ba kar kuma ka ce sai ka daga murya dan wanda kake kira yana jin ujibu da'watad da'i da an wal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yasudun wannan akwai akwai abin daga Aisha yana cikin sahih Bukhari wanda ta nuna abin da ake nufi da as-salatu anan shine addu'a kace wannan aya ta sauka ne dangane da addu'a dangane da addu'a ana son ka furta kalmomin da bakin ka duk da Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka amma furta bukatunka da baki shi kansa ibada shi yasa annabawa ma da furta bukatun su ko sai ai mana kaza ko su faɗa halin da suke cikin na kai wato inda za gane hikimar annabawa sun san furta abin ibada ne wani lokacin sai su furta matsalar da suke suke ba tare da sun ce ka yaye mu dan zuciya ta kunshi kalmar yaye mutum wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur haka yake fa ya Allah cuta dai ta riga ta tafi wa anta arhamur rahimin kai ne mafi fiyayyen kai ne mafi fiyayyen kai ne fiyayyen masu zai anan yace ka yaye mu amma a zuciya ba amma harshen su ba inda Allah ce fasta jabra lahu fa kashafna ma bihi sai muka ansa masa muka yayi abin da ke da wato shine suka ce bayyana da abin da take nan shi yasa waɗansu daga cikin mawaƙan larabawa da suka so su yabi manyan sarakunan zamanin su sai suke faɗin irin wannan a azkuru hajati am kad kafani ka ko ka inni fi kal ibaq wai in fada bukata ta ko kuma a'a yawan kyautar ka ma yasa ba tana fata bukatar ba ke ta za ta har ina gida wajen sun fa'alo daga wancan da haka dai wannan shine fassarori guda uku kuma idan ka lura da manganu guda uku duk ba sa cin karo da juna aya idan ta kunshi ma'anoni guda uku wanda ba sa cin karo da juna kuma dukan su suka zanto gaskiya ne ana daukan qur'ani akan dukkan wannan ma'anoni ka iya kafa hujja ita wala ta zarfi salatu wala ta kafir biha cewa ba dukkan salloli ake bayyana karatu ba ba dukkan salloli ake karanta ba wadansu a bayyana wadansu a karanta ka yi daukar da ma'anan ba a bukatar daga murya da karfi idan kana kiyamul lailin ka kuma ba a san kuma kace za ka yi karamin murya a'a ka dan daga murya gurgurin da zaka kirda ka yi daukar ta kuma da ma'anan wannan ta karfi ta addu'a ne duk wanda ka dauka ta yi dan kowace akwai darsi na shari'a da yake cikin dukkan zantuka المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا كلمة ثوابا كارب تفيد السين دستاني الصاء وتتاء abinda aya take nufi dukiya da ƴaƴa ado ne na rayuwar duniya ado ne na rayuwar duniya ma'ana a nan duniya ne mutum zai takama da dukiya ko ya takama da ƴaƴa a lahira fa wa ma amwalukum wa la auladukum billati tukarribukum inda na zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'u bi'ti bima amilu wa hum fil ghurfati aminu dukiya da ƴaƴa a lahira ba za ta amfani mutum da komai ba sai in mutum ya imani da yake na dai a nan gidan duniya ne mutum zai takama da dukiya ya takama da yaya almalu wal bunun jinsul hayati dunya wal baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka na gari khairun inda rabbika thawabun wa khairun amal wato sune mafiya lada a wajen ubangijin kuma sune mafiya ta samu wajen tabbataccen musulma. to albaqiyatu salihatu malamai sun yi maganganu da yawa a kai waɗansu su fassara su da as-salawatul khams salloli guda biyar ne waɗansu kuma su fassara su da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗansu fasara fassara su da waɗansu su kiran daban da tasbihi daban-daban waɗanda suke galibi tabbatattu da annabi sallallahu amma dai mafi abinda malamai suka tafi sun ce al'umu mu su akan al'umu duk wata magana da za a rawaito da wani magawaci imma sahabi ko tabi'i ko wanda ya fassara su da salawatul khams ko wanda ya fassara su da subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko wanda ya fassara su da dan kiran daban ba wannan ba dukkan su min babu tafsiri bi zikril anwa'i idan mutum ya tashi fasar a ne sai ya fata daya daga cikin nau'ikan abin da ya iya shiga cikin ayar amma ba yana nufin shi kadai cikin nuna wasu da haka ayar tana nuna duka albaqiyatu salihatu as-salihatu dukkan aiki ko wajibi ko mustahabbi wanda annabi ya koyar da al'ummarsa yana cikin albaqiyatu salihatu an gane ku inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun abinda suke nufi yan aljanna a yau suna cikin shagali <laughs> fakihun kuma suna cikin farin ciki shugul din aiki ne ba sa tana kowa suna ta kansu shagali kawai aiki ka san ranar gidan biki ai da ana biki ko mai bikin bashi ya ci ba ya manta da bashin ba sai yan biki sun baje ko bashi ya jira nan ya manta da bashin sai yan biki sun baje ya ga irin barnar da aka yi masa na shinkafa a gidansa zokororo da aka ga ya ga ledodin zokororo sun zama shara to hankalin su ne take amma lokacin da ake cikin wannan abu ai ba a tunanin akwai wanda zai kari da maroki kuma je gida ya kuka to lokacin yana cikin wani tagali da baya iya wani abu to kaga amma bambanci shine tagalin yan duniya ya hun nadam wani lokacin da dama za ta biyo bayan amma tagalin yan aljanna ai ba wata nadama da tagali ne bayan tagali saboda faki fakibun suna kuma cikin farin ciki hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaqi'un su da masu siffa irin tasu azwaj ana nufin asnaf kenan su da masu siffa irin tasu wato cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da masu zufa irin da cikin al'ummar annabi Isa cikin al'ummar annabi Musa cikin al'ummar dukkan annabawa fi zilalin alal ara'i an tara su suna karkashin inuwa alal ara'i suna kan gadajen su na sarauta muttaqi'una sun ki hingida ina malaka suna gintire ni wala hukur gubi sabbatan ne ginago suna gintire ta da zamu tsaya akai wa ma sallallahu min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati an taɓa yin wannan tambayar a nan gurin ko muka fassara tafsirin ta kuma yana da tsawo wannan ayar da haka kai hakuri cikin darasi na gaba insha Allah dan naga tana da tsawo a ta karshe din shine a'udhu billahi al-azim min ash-shaytanir rajim al wato yana kawo mun al a matsayin suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala laisa ala itlaqi cewa alqadim suna ne daga cikin sunan Allah laisa ala itlaqi dan nan ya fassara as-sultan din da cewa shine alqadim akwai bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa wanda ba zan iya halarun shi yanzu ba amma insha Allah darasi na gaba za mu karanta muka shi take ba zai ba zai zama abin kafa hujja kaddara wannan ya inganta akan as-sultan kadim sai zanto hujja dai ne abin da ya tabbata da cikin hadisi amma har yanzu sai mu zo al-qidam kuma ana bin mutum baki al-qadim daban da al-qidam ko ba haka ba yau kaga alqidam ne bai tabbata ba kenan alqadim kuma yanzu yana nan tsakanin jawabin da zamu karanta nan gaba insha Allah darasi na gaba na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa bi idnillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala